وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يضي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مقدساتها وكل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونشين درسنا جديدة إن ترى ذكر جلد الله من قلوب المرام من كتاب الهج باب نشدة باب صفة الهج ودخول مكة حديثنا فرقه هو النمباذن لا لابار بجابر بن عبد الله أباير عمد حج النبي صلى الله عليه وسلم جابر يا غير من تشيوى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في عرفة دغ نظام تشيكا بلا كارتو فتو جابر ينا كارن قدمو الإفاضة من عرفات ولا شيء متى شيء أرغن الدرس وتبرو النبي صلى الله عليه وسلم في لن عرفة قال جابر رضي الله عنهما كما ينظر الصحيح مسلم عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم jabir ya ce hatta idza gaba al-fursu annabi sallallahu alaihi wasallam yana filin arfa bai bar filin arfa ba har sai da cikin rana ya huya hatta idza gaba al-fursu al-fursu tusamma bihi ammatu shamsi wato rana gaba ɗayansa cikin rana gaba ɗayansa ake kira al wannan a harshen larabci kamar yadda ya zo a lisanul arab yana mujallar na goma shafi shafi na saba'in idan aka ce hatta idan gaba su ana nufin har sai da jikin rana jikin rana shine al sai da jikin rana ya buya gaba da yansa annabi sallallahu alaihi wa sallam bai bar filin arfa ba sai da rana ta buya gaba da yansa jikinta ya buya wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya goyi samatu bin zaidin Allah ya kara masa yarda yana kan rakumi tare da shi na'am jabir ya ce wa dafa wato wa dafa a rasulullah lokacin ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi dafa ya bar filin arfa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar filin arfa mace da rana ta buya sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi وقد شنق ال... وقد شنق للقصواء الزمام وقد شنق للقصواء الزمام جمر الزمام النبي صلى الله عليه وسلم يا آل الإنزامي shanaka ya ɗame linzamin taguwarsa alkaswa ya ɗame shi ake nufi da shanaka wannan fasarar ta zo a kawo musu muhim na alimam fairuz abadi yana mujallar na uku shafin 251 mai ake nufi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dame linzamin taguwa kafahu bi zamani ya rike taguwar tata da linzami wato ya rike wannan taguwar ta linzami ya hana taguwar ta yi sauri domin idan ya sake linzamin taguwar za ta yi saurin tafiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dame ya dame linzamin ya jashi shi ake nufi da shanakar shanaka zimam lil qaswa ya dame linzamin na taguwar da yake kai damewar tana da yawa jabir ya ce hatta inna ra'saha har ma kan taguwa kan taguwar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kai la yusibu mawrika rahli wato yana samun ma'azar kafa na siddin taguwa ɗin domin idan aka tsora siddi akan taguwa akwai inda mutum yake tsora kafafunsa idan mutum ya hau kan taguwa kan dora kafafunsa a saman taguwa ne zama da ake kira tarabbu mutum ya zauna a kan taguwa mai ba kamar zama a kan doki ba kafafunka suna gefe mutum zai hau kan taguwa ya dora kafafun ya harbe kafafunsa a kan taguwa to akwai inda ake dora kafa shi ake nufi da maurika rahbi ma'azar sawu na sirjin taguwa wannan ma da lisanul arab a juz'i na goma sha biyar shafin ɗari da cikin da takwas abinda ake nufi da al-mawri al-mawri'u allazi yaba'u fihi rakibu rijlahu gurin da mutumin da ya hau kan tabuwa yake dora kafansa kan siddi idan mutum ya hau kan rakumi akwai inda yake dora kafansa wanda shi ake kira al-mawri annabi sallallahu alaihi wasallam ya dame linzamin tabuwa ya jawo linzami har sai da kan taguwan ya baya ya zo yana kusan taba inda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dora kafafunsa akan taguwa kaga kenan ya jawo kanta ta baya don haka ya rike ta ba za ta yi sauri ba wannan yana daga cikin salo na yadda mutane suke tafiya da da rakumi a zamanin da kamar yadda ka san idan mutum yana tafiya da mota akwai abin da zai yi motar ta yi tafiya da sauri akwai abin da zai yi motar ta yi tafiya a hankali hakanan mutanen da waɗanda suke amfani da rakumai suna da yadda suke yi su hana rakumi ya yi sauri ko su sanya shi ya yi sauri daga cikin alamar da take nuna ma rakumi kana son ka yi sauri shine ka sake linzami idan ka sake to sai ya tafiya shi amma idan ka ɗani linzami to ragumin ya fahimci kana nufin ya tafi a hankali saboda haka abinda jabir yake nufi a nan shine annabi sallallahu alaihi sallam bai yi sauri ba a tafiyarsa lokacin da ya bar filin arfa ya dame taguwar da yake kai linzamin nata ya dame ya jashi saboda kada taguwar ta yi sauri saboda yawan jama'a idan taguwar tana sauri za ta kai ga buge wani saboda haka ana tafiya a hankali wa yaqulu bi yadihi al-yumna kuma annabi sallallahu alaihi Sallam yana faɗa da hannunsa na dama yana cewa ayyuhan nasu ya ku mutane as-sakina as-sakina nutsuwa dai nutsuwa dai kada manzon Allah yana nasiha ga mutane a lokacin da za a bar arfa a samu nutsuwa kada a tafi da garaje a tafi a hankali a samu nutsuwa wa kullama ata hablan anan gudan akwai abin da ake kira a tafsir wanda ya zo cikin wasu littafan gudugun marami da yawa wannan da suka rubuta littafin musayi la'akari da yadda kalmomi suka zo asali a hadisin jabir ba saboda haka sai zama ana ana kuskure wajen rubutun za ka ga an sa wa kullama a ta jabalan minal jibali kuma ba haka bane wa kullama ata hablan min al-ibali kaga habun ne ba jimun bane a duk sa'ilin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya so tudun yashi shine al-hablu amma idan aka ce jabalan ana nufin idan ya iso wani dutse annabi sallallahu alaihi wasallam duk sa'ilin da ya iso tudun yashi kullama ata hablan hablan والحبل الرمل المستطيل المرتفع wato yashi da ya taru wanda ya yi tudu shi ake nufi da alhablu da larabci duk idan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso wuri mai tudu jabir ya ce min alhibal daga cikin tuddai waɗanda suke da tudu wuri mai tudu arha laha qalilan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake matakuwar linzamin sakewa kaɗan hatta tas'ada hatta tas'ada har taguwan ta samu damar hawa wannan tudu din idan an taho tudu sai manzo Allah idan sake linzami sai taguwan ta samu hawa wannan tudu kaga kamar yana controlling taguwan kada dai ke sauri to shi yasa kamar misali a baya wurin da Jabir yake magana a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa filin Arfa a wurin da ya tsaya jabir ya ce waje ala hablal mushati hablal mushaji. annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya hanyar matafiya amma idan ka dubi littafin wasu littafin sai ka ga a rubuta jabalan mushaji. maimakon hablan mushaji. kuma kuskure ba jabal bane hablan mushati wannan shine asalin kalmar da ta zo a cikin hadisi akwai hadisin da ya zo cikin sahih bukhari da kuma sahih muslim hadisin urwa bin zubair ya ba da labari yace ya tambayi usama bin zaidin usama bin zaidin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora kan kabuwa, suna tafiya tare usama bin zaidin yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan kabuwa saboda haka urwa bin zubair ba sahabi bane tabi'i ne ko da dai mahaifinsa sahabi ne wansa ma sahabi ne abdullahi bin zubair amma shi ba sahabi ba ne an haife shi zamanin sayan na usman yana shugabanci to yana tambayan usama bin zaid tunda usama yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan taguwa Ya ce ta'altu usama ibn zaid wa kana rasulullahi ardafahu min arafat na tambayi usama bin zaid annabi sallallahu alaihi wasallam ya koye shi akan wannan taguwa daga arfa lokacin da aka taso daga arfa yana kan taguwa tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai na mar tambaya kuntu ce masa kaifa kana yasiru rasulullah shin yaya ne manzon Allah yake tafiya wace irin tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a lokacin da ya bar arfa shine hina afafa min arfa a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya baro arfa wannan irin tafiya yake wannan tabi'i yana tambayan Usama bin Zaidin wanda sahabi ne yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan taguwa kala sai Usama bin Zaid yace kana yasiru al-anaqa wanda Allah ya kasance yana tafiya tafiya mai saidi wato asairun khafif yana tafiya tafiya wanda ke babu sauri a hankali ake tafiya fa idza wajada fajwatan nasb idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu dan sarari aka samu ta yar kafa sai manzon Allah ya sauri yana tafiya a hankali amma in an samu ta yar kafa inda jama'a babu matsatsi babu taron jama'a da yawa sai manzon Allah ya ƙara sauri akwai hadisin abdullah bin abbas abdullah bin abbas ya ba da labarin cewa mutane biyu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora akan taguwarsa hadisin yana sahih bukhari yana kitabul hajj babu talbiya wa takbir gadatan nahl hadisi na 1686 mutane biyu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora akan taguwarsa mutum na farko abdullahi bin abbas ya ce inna usama ta suna zaibin radiyallahu anhu ma kana rijifan biyu sallallahu alaihi wasallam min arafa ila musdalifa. usama bin zaid shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya goya akan wannan taguwar daga arfa zuwa muzdalifa shikenan da aka taso daga arfa usama bin zaid yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan taguwa har aka zo musdalifa sun ma'ar dafal fagula bin eh, eh, labar min musdalifa ila mina amma da aka baro musdalifa za a taho mina sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya goyi wan abdullahi bin abbas shine al bin abbas shine yake kan taguwa tare da annabi sallallahu alaihi wasallam daga muzdalifa zuwa mina sai abdullahi bin abbas ya ce fakilahuma kowannensu da usama da alfadul bin abbas waɗanda suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam akan taguwa kowannensu ya ba da labari ya ce lam ya zaɗin nabiyu sallallahu alaihi wasallam yulabbi manzon Allah bai bar yin talbiya ba hatta rama jamratul aqaba tunda aka baro arfa manzon Allah yana labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik bai bari ba sai da aka kai wurin jifa jamratul aqaba wanda shi ne ake a ranar sallah saboda haka ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam tafiyar da ake yana zikirin Allah daga arafa zuwa muzdalifa daga muzdalifa zuwa mina wurin jifa annabi sallallahu alaihi wa sallam, yana talbiya ibn taymiya cikin majmu'u fatawa mujallar na 26 shafin 134 ya ce fa'iza a fada min arafat idan mutum ya baro arfa zahaba yi mash'aril haram zai tafi musdalifa ala tsarikin ma'azimai ne a kan hanyar da ake kiranta al-ma'azimai wa huwa tsarikun nasu yau wanda ita ce babbar hanyar mutane a yau wa inna ma qala al-fuqaha ala tariq al-ma'zimain malamu fiqh suna cewa idan ka baro arfa ka bi wannan hanya ka bi wannan hanya da ake kiransa tariqul ma'zimain idan ka baro arfa ka bi wannan hanya me yasa li'annahu ila arfata tariqun ukhra saboda hanya arfa tana da hanyoyi guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi arfa ta hanyar da ake kiranta tariqu babbin amma da ya baro arfa sai ya baro ta hanyar da ake kiranta tariqul ma'zimai kaga ya shiga ta wata hanya ya fita ta wata hanya Wa min ومنها دخل النبي صلى الله ila وسلم min عرفات من من ta hanyar da ake kira طريق بب النبي صلى الله عليه وسلم يجي في عرفة وخرج على طريق المعد البيت أما أبوك كنا النبي صلى الله عليه وسلم يبر عرفة يبر لتهنير معد البيت لأنه إلى عرفة طريق أخرى يعني تسمى آه، طريق بابنته وكان صلى الله عليه وسلم في المناسك والأعياد فابن تيمية يجي إذا كبر da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam za ka tarar da cewa duk wata ibada da ta shafi haɗa mutane idan ibada ta shafi haɗa mutane da yawa kamar misali ibada ta shafi umara aikin hajji kamar sallar idi tun da jama'a suna tafiya da yawa ya haɓu min tsarikin wayar yarji'u min ukura Allah yana tafiya ta wata hanya ne ya dawo kuma ta wata hanya daban duk wata ibada da ya zama jama'a da yawa za su yi ta a lokaci daya to annabi sallallahu alaihi wasallam yana son yayi amfani da hanyoyi guda biyu yana amfani da hanyoyi guda biyu idan umra ce idan aikin hajji ne idan sallar idi ne zai tafi ta wata hanya ya dawo ta wata hanya wannan wani ilimi ne annabi yana karantar da mu mu kiyaye abin da zai kawo tirmitsitsi abin da zai kawo take-take wanda har mutane su mutu domin idan aka ce hanya guda ce za a tafi a dawo to lalle za a samu tirmidhi wannan hanya saboda ta cikin hikima sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana raba yana bambanta hanya ibn taymiya ya bada misali da shigowar annabi garin makka da khala min as-saniyati al-ulya a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo makka ya shigo ne ta hanyar sama wa kharaja min as-saniyati as-sufla amma a lokacin da ya bar makka ya bar makka ne ta hanyar ƙasa bai baro ta ta hanyar sama hanyar da ya shigo ba wa khalas al-masjid min bab bani shayba lokacin da ya shigo ka'aba ya shiga ne ta kofar bani shayba wa kharaja ba'da al-wada' bayan an yi hajjin ban kwana lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai fita madina sai ya fita ta kofar da ake kiranta babu hazwara wanda ya zo da cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba ya saba ma kofar da ya shigo daga cikinta lokacin da zai bar makka sai ya fita ta wata kofa da wannan yana daga hikimar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda magance abinda zai kawo take-take abinda zai kawo a samu matsi har a kai ga samun mutuwa to mu ci gaba jabir ya ce hatta asal muzdalifa haka dai ake tafiya cikin tsanaki a hankali idan an samu ɗan sarari manzon Allah ya ƙara tafiya da sauri idan akwai matsatsi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi a hankali ya ce har dai aka isa musdalifa har aka iso musdalifa an bar arafa an iso musdalifa wato an yi tafiya da ta kai kilomita shida ke saboda tsakanin arafa da musdalifa kilomita shida kuma ita musdalifa tana tsakanin mina da arafa kusan tana tsakiya ne ma kusan tana tsakiya musdalifa tana tsakiyan tafiya tsakanin mina da arafa arafa tana gabas da musdalifa sannan mina kuma tana yamma da musdalifa idan mutum ya tafi musulufa to ya zo rabi ya zo rabi tafiyarsa tsakanin mina da arafa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi tafiyar kilomita shida tsakanin arafa da musulufa akwai bayanin da al-imam ahmad bin ali al-jassas ya ahkam al qur'an yayi yana mujallal na farko shafin 390 yace walam yaktali ahlul ilmi anna al-mash'ar al-haram huwa al-muzdalifah malamai kaf a tarihin musulunci ba su saba ba ba su samu sabanin fahimta ba akan cewa musdalifa din nan ita ce ake kira al haram musdalifa ita ce ake kira al haram wa tusamma jam'an kuma ana kiranta da suna al ana kiranta da suna al kaga tana da sunaye guda uku kenan tana da sunaye musdalifa tana da suna al-mash'arul haram sannan ana kiranta al-jam' guda uku a cikin alqur'ani Allah subhanahu wata'ala ya kira ta al-mash'arul haram muzdalifa aya ta 168 suratul baqara Allah madaukake ce fa iza afaftum min arafatin fa iza afaftum min arafatin idan kun ci dado daga arafa me yake nufi da afaftum fa iza afaftum idan kun kwararo kun tidado daga arafa domin kalmata al yadda ya zo al-lisanul arab yana mujallar na goma shaɗi shafin ɗaya. ma'ana a da fa'atun bi kasarakin da aka ce an kwararo kaga an taho da yawa ke to da larabci ma'anar al ke kun kwararo daga arafa ina ma kana tsaye a gefen hanya a ranar sallah ranar goma ga watan zulhijja kaga yanda alhazai ke tahowa daga arafa za ka gane fassarar wannan aya za ka ga ɗan adam yanda mutane ke tafiya a kan sawu tafiya kurum ake shi da ake nufi da al'ifawa kun kwararo daga arafa ba kun sauko ba idan kun kwararo daga arafa wato kun taho kenan bayan an gama tsayuwa ta arafa fazkurullah inda al haram Allah subhanahu wata'ala yake sai ku yi zikirin Allah a wajen al-mash'arul haram menene al haram al-imam al-jassas yace duk malaman suna sun sun yadda cewa sunan muzdalifa ne kaga wannan sunan shi yazo a cikin al-qur'ani wato idan kun baro arfa to ku tsaya a muzdalifa ku yi zikirin Allah shine ne abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa me yasa ake kiransa al-mash'arul haram ibn al-asir ya faɗa cikin eh, nihayat fi garib al-hadith wal asar yana juz'i na biyu shafin 479 ana kiran muzdalifa al-mash'arul haram li'annahu ma'lamun lil ibadati wa mawdi'un ma'anarsa gurin ibada da yake cikin harin domin al-mash'ar shine alamar ibada wato gurin ibada ta Allah subhanahu wata'ala amma da yake cikin harin. gurin ibada wanda yake cikin harin. a littafin mu'jam ina lugha eh, shafi na 21 wa sunniyat muzdalifa bi makka. me yasa aka kira mustalifa da sunan al-mustalifa me yasa aka kira ta da wannan suna liktiradin nasi ila mina ba'da al-ifadati min arafa saboda mutane sun matso kusa da mina ba su iso mina ba amma sun matso kusa da mina shi yasa ake su al-muzdalifa ake kiran wurin al-muzdalifa wurin da aka dan matso kaga an baro arafa ba a iso mina ba an matso kenan tafiyar amma ba za a iso mina ba sai an kwana a gurin Shi ne ma'anar al-muzdalifa shi kuma Allah ya kira wurin da suna al-mash'arul haram wurin ibada wanda yake cikin harami wurin ibada wanda yake cikin harami domin haka yasa ibn taymiya cikin sharhul umda rajib ina shi da shafin 94 yace i'lam sani anna al-mash'arul haram fil asli ibn taymiya yace sani, ya kamata ka sani asali idan aka ce al-mash'arul haram ismun lil muzdalifati kulliha sunan muzdalifa ne gaba daya sunan kasar muzdalifa gaba daya shine ake kira al-mash'ar al-haram wa huwa al-murad li'anna arafa hiya al-mash'ar al-halal ita arafa da aka baro sa ita ce ake kira al-mash'ar al-halal muzdalifa fa al-mash'ar al-haram ya zama akasa me yasa ake kiran arfa al-mash'arul halal ana nufin wurin ibada da yake waje da harami shine arafa kaga wurin ibada ne wanda yake waje da harami shi yasa aka kira shi al-mash'arul halal amma musdalifa al-mash'arul haram wurin ibada wanda yake cikin haramin makka saboda haka idan ka ji an ce al-mash'arul halal ana nufin arafa saboda shi ne wurin ibada na aikin hajji shi kadai wanda baya cikin harami sauran guraren ibadan gaba daya a cikin harami mina tana cikin harami muzdalifa tana cikin harami amma arafa tana bayan harami tana waje da harami shi sa ake kiranta al halal ita kuma muzdalifa al haram wa summiya jam'an ibnu taymiya yake kuma ana kiran muzdalifa da sunan aljam'u me yasa ake kiranta aljam'u li'anna ne tujma'u biha saboda ana hada salloli guda biyu a muzdalifa ana hada salloli guda biyu a muzdalifa shi yasa ake kiranta jama'an ko saboda mutane na haduwa a wannan guri a kwana wanda yana lisanul arab mujallal na tarshe kai muzdalifa faɗi ba ita arafa faɗinta. malamai suna cewa yana ya kai murabba'in kilomita goma da rabi faɗin filin arfa ya kai murabba'in kilomita goma da rabi amma musdalifa fa faɗin wuri ya kai murabba'in kilomita goma sha biyu da kusan rabi da ka filin musdalifa ya fi filin arfa girma amma dukkan su wurin haɗuwa ne na ibadar allah baraka wa ta'ala to jabir ya ce hatta akan musdalifa har dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso musdalifa mu ci gaba yace fa salla biha al-maghrib wal isha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallar maghrib da sallar isha a musdalifa bi azanin wahidin wa iqamatayn an yi kiran sallah guda daya aka yi iqama guda biyu kiran sallah guda daya sannan sai aka yi magariba aka yi isha amma kowace sallah an mata iqama walam yusabbih bainahuma shay'an annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi nafila a tsakanin su ba bai nafila bai yi kowace nafila a tsakanin su ba walam yusabbih kalmar tana daukan ma'anar nafila in kana in kana karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam zaka gani yana cikin mu'jam maqayis luga juz'i da shida. wato la bai na kuma bi salatin lam yatanaffal bainahuma bi salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam bayyana fila a tsakanin magariba da isha din nan ba da aka kira sallah sai aka yi iqama aka yi maghrib sai aka yi iqama aka yi sallar isha shikenan jabir ya ce kun mafaja'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake shingida hatta al-fajr har dai al-fajr ya kullo wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta har dai al-fajr ya kullo wa salla sai ya salla yanda yazo zo a sahih muslim wa salla al-fajr annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci sallar asuba hina tabayyana lahu as subh a lokacin da asuba ta bayyana gare shi bi azanin wa iqama an yi kiran sallah kuma an yi iqama thumma rakiba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake hawa abin hawa ya sake hawa taguwarsa hatta atal mash'ar al-haram har dai ya isa tsaunin al-mash'ar al-haram a nan za ka ɗauka to ya isa ina kuma tun da an ce muzdalifa sunanta al al haram kuma an ce ya sake isa wani wuri almash'arul haram na. akwai wani tsauni a muzdalifa wanda ya shahara da wannan sunan wanda yana cikin annihayat sai garibin hadisi wa asar na ibn al-asir yana jibi na hudu shafi na da eh, da hamsin takwas. wal da qarnu alladhi yaqifu indahu al-imam bil mustalifa ana kiran wannan tsaunin da suna uzafu ana kiransa al-uzafu wato wani ɗan tudu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa wannan gurin a nan ya tsaya ya yi zikirin Allah ya yi ibadarsa to wannan guri da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya sai ya shahara da al haram amma ba nan ne kadai ba kamar yadda ibnu taymiya ya faɗa duk muzdalifa gaba ɗayan ta al haram ne amma tun daga inda annabi ya tsaya to in ma akwai inda ya cancanta a kira shi al haram wannan gudun ne amma ba wai yana nuna cewa nan ne kadai muzdalifa ba eh, nan ne kadai al haram ba. gaba ɗaya muzdalifa al-mash'arul haram illa dai wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan wannan dan tsauni da ake kira al-kufahu wato wurin shine malamai suke ayyana shi suna kira shi al haram sai su kira kuma filin gaba ɗaya na ƙasar da suna musdalifa amma shi Allah subhanahu wata'ala yana nufin gaba ɗaya filin musdalifa shine al-mash'arul haram amma saboda a bambanta wurin da annabi ya tsaya da sauran filin shi sa ake kiran an yi gurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya da sunan al-mash'arul haram illa dai dukkan su sunaye ne kamar da muka ce suna guda uku ake kiran wurin da shi ana kiransa al-mash'arul haram al-muzdalifa wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya din a yanzu wannan tsaunin babu shi sai aka gina masallaci a gurin in ka tafi gurin za ka samu shi ne ake kira masjidul mash'aril haram masjidul mash'aril haram annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka a daidai alƙiblar wannan masallacin kaga an samu masallacai guda uku ke da farko akwai masjidul khayr masjidul kaifi shine wanda yake mina yana kusa da wurin jiba, wanda anan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka da shi da sahabbai a lokacin da aka yi aikin hajji shine babban masallaci da yake mina shine masjidul kaifi wanda manzon Allah ke cewa annabawa da yawa sun yi sallah a wannan gurin sannan akwai masjidu namira masjidu namira wanda mun yi magana akai wanda yake arafa inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah ya tsaya kafin ya isa wadi urana inda ya gabatar da hudu ba aka yi sallah sannan ga kuma masjidul mash'aril haram inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a muzdalifa tsakanin wannan masallaci da masjidu namira kilomita bakwai tsakaninsa da masjidul haifi na mina kilomita da wuce biyar ba saboda haka tsakanin wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a muzdalifa zuwa ainihin gurin jifa kilomita biyar ne daga inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya zuwa ainihin gurin jifa masjidul khaif kilomita biyar ne da ɗan illa dai kawai kasancewar gine-gine da hanyoyi da aka yi da sauransu sun sa an yi kwane-kwane da shi sa tafiyar tana iya fin haka amma a miƙe bai wuce kilomita biyar ba jabir ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho daidai wannan dan tsauni da ake kira al kusa wanda shine malaman fiqh suke kiransa al-masjidul haram eh, al-mash'arul haram annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya tsaya akan wannan tsauni fastaqbala al-qibla ya fuskanci al-qibla ba kuma dutse bane tudu ne dai dan karami wanda babu shi a yanzu tunda masallaci ke kansa amma idan ka je masallacin musalifa to ka je inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya daidai alqiblar masallacin goshin masallacin nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya wanda zuwan ma ba karamin aiki ba ne jabir yake fastaqbala alqibla sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci alqibla fada'ahu haka ne fastaqbala al-qibla annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci al-qibla fada'ahu ya dinga addu'a wato yana ta kiran Allah kenan wa kabbarahu yana girmama Allah subhanahu wata'ala wa hallalahu yana hailala yana cewa la ilaha illallah falam yazal waqifan amma a fahimu muslim akwai ƙarin wa wahadahu wanda bai taho a cikin littafin ulugul marami ba ya ta Allah wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta zikiri yana addu'a yana tsaye yana fuskantar alqibla falam ya yazal kifan bai gushe ba yana tsaye hatta asfara jiddan har sai da gari ya waye sosai asfara gari ya yi haske shine asfara har sai da gari ya yi haske sosai kun ga an yi sallar asuba bayan an gama sallar asuba annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wurin ya tsaya tsayuwar da ake faɗa bi ma'ana yana kan rakuminsa amma hakan malamai suna rinjayar da mutum ya miƙe tsaye ya fuskanci alƙibla ya yi ta zikirin nan har rana ta kusa fitowa har sai gari ya yi haske sosai shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune akan taguwarsa yasa ake cewa eh, kana waqifan ala ba'iri manzo Allah ya kasance yana tsaye akan rakuminsa. sa duk da cewa a zaune don ka zauna ba laifi bane abin da ya sauko ka gare ka shi zaka yi amma dai ana son mutum ya fuskanci ya yayi irin abin da manzon Allah ya har sai gari yi haske sosai to sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar muzdalifa wanda nan ne iyakar inda zamu dakata domin Jabir ya taɓa ba mu labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya baro arafa ya iso muzdalifa ya kuma gaya mana abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a muzdalifa akwai matsaloli guda bakwai da ya kamata musunta cikin maganar jabir bin abdullah akwai abubuwa guda bakwai waɗanda ya kamata musunce su na farko jabir bin abdullah ya ce wa yaqulu bi yadihi al-yumna a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya baro filin arfa yana magana da hannunsa na dama yana cewa ayyuhan nasu ya ku mutane as-sakina tas-sakina nutsuwa dai nutsuwa dai haka manzon Allah yake hadisin yana sahih bukhari yana sahih muslim jabir yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya baro filin arfa yana wa mutane nasiha a tafi atafa a tafi babu shakka wannan ilimi darasi ne darasi ne muhimmi kuma abdullahi bin abbas shi ma ya bada labarin haka hadisin sai na sahih bukhari yana babu amrin nabiyyi bis sakina inda al-ifada sahih bukhari babu amrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bis sakina inda al-ifada annabi yayi umarni a samu nutsuwa a lokacin baro arafa sai abdullahi bin abbas ya ce Eh, annahu dafa'a ma annabi sallallahu alaihi wasallam yau ma arafa yana tare da annabi lokacin da manzon Allah ya baro arafa abdullahi bin abbas yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fasami'a fasami'a annabiyyu wara'ahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin zajran shadidan tsawatarwa mai tsanani wa barban wa sautan lil ibli yana jin ana dukan raƙumi ana daka ma raƙumi ana ihu ana umarni kaga alamar mutane kamar sun rude ana ana nema a gigiji fa ashara bi sauqihi ilayhi shine sai manzon Allah yana ishara da dorinarsa saboda dorina wanda ke kan dabba dama akwai abin da zai riki yana ishara da dorinarsa da hannunsa na dama yana cewa ayyuhan nasu alaikum bis sakina ya ku mutane ku yi riko da nutsuwa fa innal birra laysa bil halin kirki ba sauri bane manzo Allah yana faɗin haka kaga maganar Abdullah bin Abbas sai kai kama da ta Jabir bin Abdullah wato duk dai sun tabbatar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta umarni ga mutane a samu nutsuwa idan za a baro arafa. wanda wannan nutsuwar in ka lura ga wanda ke tafiya aikin haji a yanzu nutsuwar kaɗan ce har yanzu wannan nutsuwar ba a samun ta ga mutane wannan rashin nutsuwar shi ke sa mutum ana la'asar ya kama baro filin arfa saboda shi gani yake kamar za a watsa ya a bashi a gurin ko da an tafi an bar ka, inda za ka yi haƙuri ma ka zauna wallahi sai mota ta zo inda kake ta ɗauke ka domin hukuma ba za ta kyale mutum ɗaya a filin arfa ba ka'ida ne akwai ma'aikata da ke lura da gole an shiga an fita an san waye shiga waye fita in kai hakuri kana zaune a tantin ma za a zo a ce tashi mu zo mu ga mota ka shiga sau da ka ba dalilin gudu sannan kuma saurin da za ka yi ba da ma'ana shi ne abinda annabta sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yana cewa saurinka baya cikin ma nau'in ibada da ake ba wa mutum lada saboda ka yi sauri ba ka samun lada ko da tafiya sallah ne manzo Allah ya hana mutum ya tafi a guje ko yana haki sauri baya cikin nau'in ibada da mutum yake samun lada a kai musamman dai arafa don an baro ta wanda akan haka ibnu hajar a cikin fathul bari a mujallar na shafin gari shida da goma sha biyar ibn hajar yana shafin hadisin abdullahi bin abbas ya ce fa bayyana sallallahu alaihi wasallam anna takallufal isra'i fi sayr laysa min albirr mutum ya dage yana kokarin sai yayi saurin barin arha baya cikin halin kwarai mimma yatakarrabu bihi baya cikin abin da ake kusantar Allah subhanahu wa ta'ala da shi min hadha aqada Umar bin Abdul Aziz qawluhu lamma khataba bi Arafa a lokacin da Umar bin Abdul Aziz yake shugabanci sai daga cikin shugabanni da aka yi waɗanda ake misalin adalci da su a tarihin musulunci Umar bin Abdul Aziz lokacin yana jagoran musulmai ya taho aikin hajji ya yi hudu ba a filin arfa umar bin abdulaziz sai ya ce laisa sadiku man sabaka badiruhu wa farasu walakin na sadiqa man gufira lahu ba wanda ya tsere ma kowa shine wanda rakuminsa ko dokin da ya hau ya zama ya tsere sauran da dawakai ta ce ba wannan ne wanda ya tsere ba kowa ba wa ya tsere ba kowa shi ne wanda ya samu gafaran Allah a ranar arfa to ka samu gafaran Allah a filin arfa shi ne muhimmi ba kai saurin barin arfa kuma hakika shekara ta tsere ba a samun mace-mace a filin arfa saboda saurin nan dai da annabi yake hanawa garaje da manzon Allah yake hanawa wanda za ka ga har kulle wato get ake saboda a hana alhazai su fita amma wani fata ya fita gani yake kamar za a bashi ko ko in ya tafi musdalifa faɗin nan zai samu wani guri na daban alhali babu hikima cikin wannan ka riga ka taho wurin ibada kamata ya kai haƙuri ka yi shi yadda annabi sallallahu alaihi sallam ya yi nashi ina tunawa akwai wanda dalilin baro arafa wani ladani muna tare da shi dalilin wannan gudu mota ta buge shi a nan ya rasu a nan ya rasu so akwai mutane da ke mutuwa a filin arfa da yawa kuma akasari lokacin da ake mutuwa na lokacin baro arfa ne me ke kawo wannan mutuwa saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nasu sakinata sakina ya ku mutane a samu nutsuwa a samu nutsuwa alaikum bis sakina a hadisin abdullahi bin abbas ku yi riko da nutsuwa fa inna birra bil iman ko da wani zai ce zo mu tafi mu shiga mota kafin rana da faɗi karkace yi zaman ka a can ka ƙyale mutane su ta tafiya wallahi kana zaune za a zo a dauke ka da ka ba dalilin da ya sa mutum ya wahala kansa kuma in ka tafi ma ba wani ɗaki za ka karanta musalifa ba bare ka samu wurin kwanciya sai matsala ta biyu cikin bayanin jabir bin abdullah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله abu da biyu wanda za mu lura da shi a cikin bayanin jabir bin abdullah jabir yana nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam rana ta fadi amma bai sallar maghrib ba a filin arafa domin magana da ya faɗa ya ce haka idan gabal kursu wa dafa jikin rana yana buya annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar filin arafa kaga ya nuna cewar rana ta faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam yana filin arba amma bai sallaci maghrib a filin ba to wannan babu shakka haka abinda al-imam an-nawawi cikin littafin sa al-majmu' yana juz'i na 8 shafi na 116 al-imam an-nawawi yace sabata anna nabiy sallallahu alaihi wasallam jama'a bil muzdalifa tilka al-layla bayna al-maghrib wal isha in ka lura da bayanin jabir a ina annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallar maghrib da isha a musdalifa bai yi a filin arfa gashi lokacin sallah yayi a filin arfa amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai tsaya an yi sallan ba sai aka wuce musdalifa wannan ya taho ta riwayoyin sahabbai da yawa ba jabir kadai ba in fact riwayoyin waɗancan sahabban su ne ma suka zo mutafakun alaiha don hadisin jabir al-imam muslim da ruwaito amma kamar misali abdullahi bin mas'ud ya tabbatar da haka abdullahi bin umar abdullahi bin abbas abu ayyub al-ansari usama bin zaid kullu riwayatihim fi sahih al-bukhari wa muslim waɗannan sahabbai gaba ɗayansu hadisan da suka ruwaito suna sayi bukari suna sayi muslim amma hadisin jabir fa fafi fi muslim khassa al'imam muslim ne kaɗai ya ruwaito waɗannan sahabbai gaba ɗaya sun tabbatar lallai ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai sallar maghrib da isha a filin arfa ba saboda haka malamai kaf suka yi ittifaki aka yi ijma'i akan cewa bai kamata a yi sallar maghrib da isha a filin arfa ba sai dai a musalifa saboda koyi da mazan Allah صلى الله عليه وسلم هنا تكين بياني ابن عبد البر في كتابه فعل الاستذكار الى مجلد ابو شاب غريب كده 30 اجمع العلماء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع من عرفه في حجته بعدما غربت الشمس يوم عرفه اخر صلاه المغرب ذلك الوقت فلم يصليها حتى اتى المزدلفه فصلى بها المغرب والعشاء جمع بينهما بعدما غاب الشفق ibn abdulbar ya ce duk malaman suna sun yi A akan cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya baro arfa bayan lokacin magariba yayi بعد A غربت الشمس يوم عرفة أخر صلاة المغرب ذلك الوقت النبي صلى الله عليه وسلم يا جنكر تسلى المغرب أو النارانا فلم يصليها حتى أتى المزدلفة bai sallaci magariba ba sai da ya iso musdalifa sai ya hada magariba da isha'i aka yi su a lokaci guda a lokacin da aka yi magariba da isha'i kuwa shafaki ya bace shine ragowar ja launin ja na jikin rana wanda yake kasancewa ta yamma wannan launin ja wanda shine ragowar hasken rana ya riga ya bace kaga an shiga duhu lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada maghrib da isha saboda haka ajma'u anna zalika min sunnati hajji hajj kullihi fi zalika mawdi' Ibnu abd al yace malaman sunna sun yi ijma'i sun hadu akan cewar yin haka shine sunna ga alhazai a wannan gurin ba a duniya ba wanda suke filin arfa to magaribarsa da isha'i ya hada su a filin mustalifa ba a arfa ba yana kitabul ijma' na ibn abd ibn al-munzir shafi na 40 54 haka ibn taymiya ya faɗa cikin sharhul umda yana cewa wal jam'u bayna salatayn bi mustalifa min as-sunnati al-mutawatira allati tawarasaha tawarasatha al-umma ya taho da riwaya mai yawan gaske riwayoyi da yawa saboda haka ake ganin sunna ce mutawatira sunna ce da babu makawa game da ita babu wani malami da ya jayayya akan cewa bai kamata a yi sallar magrib da isha'i a filin arfa ba sai an taho musdalifa to akwai kamar misali hadisin usama bin zaidin wanda shine ma ya bayanin da bayanin da ke nuna muhimmancin yin sassa a mustalifa usama bin zaid kamar yadda muka karanta yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam akan taguwarsa da aka baro filin arafa usama bin zaid yace radaftu ma'a annabi sallallahu alaihi wasallam min arafatin ina tare da manzon Allah akan taguwa daga arfa falamma balaga rasulullahi shibal aisar alladhi duna al-muzdalifa anaka an taho wani kwari kafin a isa muzdalifa annabi sallallahu alaihi wasallam ya durkusa da raguni taguwar ta taguwar ta durkusa to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bawali yayi alwala usama bin zaid yace ja'a fa sababtu alaihi alma'a ni zuba masa ruwa fa tawaffa wudu'an khafifan annabi yayi alwala amma alwalan wato sako sako ba mai nauyi ba wacce alwala ce ake kira sako sako ita ce alwala da aka yi sau daya ba a maimaita sau uku ba idan an yi alwala sau uku uku to ana kiran wannan alwala da cewa alwala ce mai nauyi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan alwala ya sake hawa taguwarsa lokacin da ya alwalan sai ni kuma na ce masa asalata ya rasulallah sallafa ya rasulallah kamar usama yana nufi lokacin sallafa zai tafi sai manzo Allah ya ce asalatu salatu amamaka sallar tana gabanka wannan kalmar ta annabi sallallahu alaihi wasallam sallar tana gabanka shi usama ya tunatar da manzon Allah game da al'amarin sallar maghrib da ba a yi ba sai manzon Allah ya ce sallah tana gabanka farakiba rasulullahi hatta ata muzdalifa manzon Allah ya sake hawa taguwar sa sai da aka zo muzdalifa manzon Allah ya sake wani alwalan wannan alwalan sai ya yi ta mai nauyi Shi ne malamai ke ganin wancan alwala da annabi sallallahu alaihi wasallam yi saboda zikirin Allah ne wato yana da kyau ka yi zikirin Allah tare da alwala amma ba dole ba ne. annabi sallallahu alaihi wasallam yana zikirin Allah fi kulli ahyanihi kamar yadda ya zo cikin hadisin Aisha hadisin yana sahih Bukhari kitabul wudu babu isbaqil wudu da kuma sahih Muslim kitabul hajj babu istihbab idamatil hajj at-talbiya in ka lura da wannan hadisin na Usama yana nuna cewar bai kamata dai yi sallar ba sai an ta Muzdalifa saboda haka aka samu malamai da suke ganin in ma kai sallar baka isa muzdalifa ba sallar ba ba ta inganta ba in ma kai ta inganta ba me yasa saboda amsar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu usama sallah fa ya rasulullah sai manzo Allah yace as-salatu amamaka sallah tana gabanka idan kai kai sallah anan kaga kai sallah kafin wurinta saboda haka malamai ke ganin sallar ba ba ta inganta ba yani gairu mujbi'a wanda yana cikin fahimtar wasu malamai masabar alimamu malik in ka duba littafin al-mudawwana mujallal na farko shafin 432 da littafin at-tamkin ibnu abdul barri mujallal na tara shafin 270 hatta ibnu hazmi a littafin al-muhalla yana mujallar na biyar shafin 125 yana cewa saboda wannan lafazin na annabi sallallahu alaihi wa sallam in kai sallah kafin ka isa muzdalifa sallar ba ta inganta ba saboda babu wanda ya koya mana sallan banda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya karantar da mu annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya ce sallar tana gaba tana arafa ba ta baya eh, muzdalifa ba ta baya to amma akasarin malaman sunna suna cewa in kai sallar ta inganta kuma wanda shi ne abin da ya dace amma baka yi daidai ba in kai sallar kafin a isa muzdalifa sallar ka ta yi. amma dai baka kyauta ba me yasa aka ce baka kyauta ba saboda haza khilafu sunna ka saba ma sunnar manzon Allah wadda wanda shine abin da akasarin malamai suke faɗa ya duba bayanin al-Imam nawawi a littafin Rawdatul Talibin yana juz'i na 394 da kuma Kitabul Majmu' a mujallal 121 illa dai duk malaman sunna kuma sun yarda cewar idan lokacin sallan zai fita ba domin kamar a yanzu sabanin zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mutane da ke tafiya aikin hajji a yanzu yawan nasu ba a kamantawa da yawan waɗanda suka yi hajji da annabi sallallahu alaihi wasallam tana yiwuwa kafin ka bar arfa hatta kai ga karfe ɗayan dare ba a bar arfa ba mutum ya bar sallar maghrib da isha'i har karfe ɗayan dare wannan kuskure ko da kana filin arfa ne idan lokacin sallar isha'i ya nemi fita wajibi ne kai sallar a wannan lokacin saboda cewar Allah subhanahu wataala inna salata kana alal mu'minin kitabun mawquta sallar tana da lokaci kuma annabi ya bayani wancan jinkiri da ake a isa muzdalifa sunna ce idan ko har zai kai ga lokacin sallar ta fita baka isa muzdalifan ba to jinkirta sallar zuwa wannan lokacin haramun wanda duk malaman suna sun yadda babu ma wani sabani a kai akwai lokacin da muna filin arfa sai da aka kai karfe dayan dare eh, karfe sha ɗaya eh, kusan sha ɗaya to sai na kira jama'a na ce ku zo mu alwala mai sallah wasu na ta kallon ba ku da sallah na ce to ba ruwan ku ne ba ruwan kowa ya rike addinin sa ko to jahilci ne ba ma saɓani babu ma saɓani domin idan mutum ya ce ba kama da sallah ya a wani littafi babu littafin a duniya babu littafin gaba ɗaya a duniya duk malaman sunna sun tabbatar idan lokacin sallar isha'i zai fita kuna hanya ko kafin ku bar arafa wajibi ne ku yi sallah a wannan lokaci shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa muzdalifa an ce bayan shafaki ya ɓuya ka lura tsakanin ɓuya rana da shafaki nisan baya ba amma a yanzu kafin a gama jidon alhazai wallahi wasu akan kai karfe ɗan dare saboda ka ya za a yi kabar sallah lokacin ta ya fita saboda kana ƙoƙarin ka isa musdalifa ga wanda ke fahimta cewa sai a ya ceto kafin isha'i take fita kenan wanda abin da ya tabbata a sunna bai kamata dare ya raba baka yi isha'i ba wanda shine abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ka duba littafin bada'i usana'i mujallal nabi shafin 155 da kuma kitabu zakhira mujallal nabi shafin 262 sai mas'ala ta uku Jabir bin Abdullah ya ce wa lam yusabbih bainahuma shay'an annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi wata nafila a tsakanin magrib da isha'i ba a lokacin da aka isa musdalifa to akwai hadisin abdullahi bin umar shi ma ya ba da labarin hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin shi yana sahih bukhari babu man jama'a bainahuma wa lam yatatawwa sahih bukhari abdullahi bin umar shi ma ya ba da labari a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa muzdalifa abdullahi bin umar yace jama'an nabiyyu bainal maghrib wal isha bi jam'in annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada maghrib da isha'i a muzdalifa kullu wahidatin minhuma bi iqamati kowace sallah an mata iqama wa lam yatatawwa annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi nafila ba to kaga maganar sahabbai biyu din nan ya nuna cewar babu wata nafila da annabi sallallahu alaihi wasallam to ina ina shafa'i da witri shin ana gama gamawa sai annabi ya kwanta bai shafa'i da witri ba ibnu hajar a cikin fathul bari ya warware wannan mushkila yana mujalla na shafin gari shida da goma sha bakwai yake sarraha bi annahu lam yatanaffal bainahuma abinda jabir ya fada ke manzo Allah bayyana tana a tsakanin maghrib da isha ba bi khilafi isha ai jabir bai ce a bayan isha zuwa asuba manzo Allah bai yana tana ba jabir bai fada haka ba ladi jabir ya ce tsakanin maghrib da isha annabi sallallahu alaihi wasallam da yana nafila fa innahu yuhtamal an yakuna al-murad annahu lam yatanaffal aqibaha lakinnahu tanaffala ba'da zalika fi asna'i al-layl ba mamaki a cikin dare annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yayi witirin sa ba mamaki ya tashi yayi witirin sa domin shi annabi sallallahu alaihi baya witiri akasarin witirin a karshen dare akasarin wutarinsa a ƙarshen dare ne musamman ma a irin wannan dare wanda an wuni ana ibada kashi kuma an yi tafiya an gaji inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama nafila jama'a ma za su koyi da shi saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallam ana hada magrib da isha sai ya kwanta saboda kowa ma ya kwanta ya samar da sauki ga mutane amma idan mutane sun yi bacci fa can sai ya tashi ya yi wutirinsa kamar yadda ya saba shine abin da ibn hajar ya faɗa musamman malamai sun tabbatar da cewa witiri yana daga cikin nafilar da manzon Allah bai barin sa a rayuwar shi abinda ibn al-qayyim jawzi yayi magana akai cikin littafin zadul ma'ad yana juzi na farko shafi na 473 wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam fi safarihi al-iktisar ala al-fard ainihi sunnar annabi tace idan yana tafiya to baya nafila yana takaita sallarsa ne ga farilla kawai kasur lam yuhfaz anhu annahu salla sunnata salati qablaha wala ba'daha idan kana kiyaye hadisai da suka yi magana ta ce tafiyan annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ga manzon Allah baya nafila da ake kafin ayi sallah baya wata nafila da ake bayan an yi wata sallah sai yace illa ma kana min sunnatil witri wal fajr amma witri da raka'atul fajiri waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai bari fa innahu lam yakun yad'aha habaran wala safara manzon Allah bai barin wikiri bai barin raka'atul fajiri eh, yana cikin tafiya ko yana zaune a gari manzon Allah bai bari a rayuwarsa saboda haka ko da yake jabir bai bayyana su ba karka dauka annabi sallallahu alaihi wasallam bai shafayi da wikiri a wannan daren ba abu na hudu shine jabir bin abdullahi yace kun mabqa'a hatta tala al-fajr sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake shingida har al-fajr yake to annabi ya yake shingida har al-fajr yake to kaga ya nuna annabi ya kwana a gurin kina kaga an samu wata wata ibada wata sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam kwana a muzdalifa to anan sai mutane ke akwai wata al'ada da suke wai kwanan muzdalifa eh, mai kama da kwanan kabari saboda ka za ka kwana ne ba za ka shiga tanti ba babu wannan dokar babu wannan ka'ida din idan da akwai tanti a muzdalifa ka shiga ibadar ka ta inganta ba dole bane ka kwana a fili wannan ba sharadi bane ibnu abdul bardi yace al-mabitu bi jam'in laylatan nahri sunnatun masnunatun mujtama'un 'alayha yana cikin kitabul istizkar mujallal na hudu shafin 1200 a kwana a muzdalifa a daren sallah daren sallah shine lailatul nahri an baro arfa an taho muzdalifa a kwana a daren goma ga watan zulhijja a kwana a muzdalifa wannan kwanan sunna ce duk malaman sunna sun yi ittifaki a kai babu jayayya sunnar manzon Allah ce idan ka baro arfa kada ka wuce mina ka tsaya a muzdalifa ka kwana duk malaman sunna sun yarda yace wa lam yaktalifu annahu man lam yabit bi jam'i lailatan nahari alayhi dam sannan duk malamai sun yadda cewar kwanan nan wajibi ne kwana a muzdalifa wajibi ne saboda ka tunda an ce wajibi ne ba idan mutum ya ki kwana a muzdalifa to sai ya yanka akuya matsayin fidiya sai ya yanka rago sai ya ba da sadaka rago shine fidiya yaushe ne ake kwana musdalifa nan ma malamai suka ce ba hali ka yi dabara ka yi dabara shi ne misali lokacin da aka tafi mina kafin a je arafa sai ka je musdalifa sai ka kwana ranar da za a tafi arfa sai ka wuce arfa daga musdalifa da aka tashi daga arfa sai ka bar musdalifa ka wuce mina kaga ka saba ma yanda shi manzo yayi dan shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwana mina sannan ya tafi arafa ya dawo ya kwana muzdalifa to kai sai ka fara kwana a muzdalifa sannan ka wuce arafa sai ka dawo mina kaga kai akasin abin da manzon Allah ya to misali ai ka je kwana a muzdalifa amma kwana da kai a muzdalifa bai dace da bayanin alqur'ani ba ka duba yadda alqur'ani yayi magana fa iza afattum min arafat sai kun baro arafa fadkurullah inda al haram sannan za ku kwana a muzdalifa saboda ka in ka kwana a muzdalifa kafin a tsayuwar arafa kwanan ka muzdalifa bai dace da ibada ba saboda ka an samu kaidi da zikirin Allah ba al-ifaqa min arafa kamar yadda Allah ya faɗa sai an baro arafa sannan za a tsaya a muzdalifa fa yabda'u min intiha'il wuquf bi arafa saboda ka kwana a muzdalifa yana farawa ne daga lokacin da aka baro arafa ila salatin fajr zuwa ga fitowa alfijir wannan shine abin da aka sanin malaman sunna suka yi magana akai yana littafin al-mughni na ibnu qudama mujallad na birshafin 284 illa dai kawai akwai malaman da suke ganin tsayawa a muzdalifa hukuncinsa daban ne kwana a muzdalifa shi ma hukuncinsa daban ne kamar mazhabin malikiya wajibi ne a tsaya a muzdalifa amma kwana a muzdalifa sunna ce in ka duba littafin mazhaban zaka gani da yawa ba hakika kwana a muzdalifa wajibi ne wanda shine abin da malamai suka yi ittifaki akai bambanta shi da tsayuwa a muzdalifa ba shi da wata ma'ana in ba ka tsaya abinda ake nufi alfijir ya keto kana muzdalifa shine ka kwana ba lalle bane kai bacci a daren amma ka tsaya a muzdalifa har alfijir ya keto me yasa aka faɗa haka saboda shine abin da Allah ya faɗa a cikin Alƙur'ani. fa idza afattum min arafat idan kun tidado daga arafa fadhkurullaha sai ku yi zikirin Allah inda al-mash'aril haram a muzdalifa inji Allah subhanahu wa ta'ala to anan shine ibn taymiya ya faɗa cikin sharh al-umda yace li'anna al-asla wujubu ittiba'ihi fi jami'il manasik asali shine wajibi ne a yi biyayya ga manzon Allah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace khudu anni manasikakum kuma ga abin da Allah ya faɗa a cikin alqur'ani yace ayi zikirin Allah a muzdalifa wanda zikiri ne ya zama wajibi shine sallar asubahi abinda Allah yake nufi idan kun baro arafa ku yi sallar asubahi a muzdalifa kaga shine kwana muzdalifa saboda ka ka'ida ne ka kwana a muzdalifa wajibi ne wanda bai kwana a muzdalifa ba wala shakka ya saba ma wajibi don haka dole sai ya ba da sadaka na rago na fidiya abu na biyar jabir bin abdullahi ya ce fasallar fajjara annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar asuba yaushe ne ya yi sallar asuba ka dubi irin lafazin jabir ka dubi lafazin jabir jabir ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar asubahi hina ta bayyana lahu subu a lokacin da asubahi ya bayyana gare shi bi azamin wa iqama nan take sai aka kira sallah aka yi iqama sai aka yi sallar asuba wanda ya dace da hadisin Abdullahi bin Mas'ud saboda waɗannan sahabbai duk sun ba da labarin hajjin Annabi sallallahu alaihi sallam Jabir Abdullahi bin Mas'ud Abdullahi bin Umar Abdullahi bin Abbas Usama bin Zaid ga Abu Ayyub al-Ansari da yawa sahabbai sun ba da labarin hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma abdullahi bin mas'ud ya ba da labari abdullahi bin mas'ud yace ma ra'aytu rasulullah salla salatan illa lili, liliqatiha ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ba face akan lokaci illa salatain sai dai salloli guda biyu salatul maghrib wal isha bi jam'i sallar magriba da isha manzon Allah bai yi akan lokacin ta ba saboda lokacin magariba da isha lokacin magariba ya samu annabi yana filin arfa annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi sallan ba sai da iso musalifa kaga bai yi sallan akan lokacin ba wa sallal fajr yawma idin qabla miqatiha sai abdullah bin mas'ud yace kuma annabi yayi salla sallar asubahi a washe gari wato sallar asubahi da aka yi a muzdalifa manzo Allah yayi sallan kafin lokacinta shine malamai suka ce ba wai kafin lokacin ya shigo ba shi abdullahi bin masud yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam akasari sallar asubahi yana jinkirta shi dan kadan amma a wannan dare asubahi na ketowa manzon Allah ya sallah shine abinda Jabir ya faɗa hina tabayyana lahu subh lokacin da asuba ya bayyana ga manzon Allah sai tashi ya sallar asuba hadisin yana sahih bukhari kitabul hajj babu mata yusalli al-fajr bi jam'in da kuma sahih muslim babu istihbabi ziyadati taglib bi salati subhi yawm an-nahr bil muzdalifa wannan shi ne abin da akasarin malaman suna suka dauka bayanin Jabir bayanin Abdullahi bin Mas'ud sun nuna cewar asubahi na ketowa sai aka kira sallah aka yi kama sai aka yi sallah babu jinkiri saboda haka an gama sallar asubahi ga duhu an gama sallar asubahi da sauran duhu wato gari bai haske ba me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaggauta sallar asuba saboda bin umarnin Allah Allah subhanahu wata'ala yake fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha inda al tara. idan an dawo daga arafa ku yi kokari ku yi zikirin Allah a muzdalifa wannan zikirin Allah za a yi ne bayan sallar asuba saboda aka yi ta aka gaggauta sallah idan an gaggauta sallah mutane sun samu isasshen lokaci da yadda za su yi zikirin Allah kafin rana ta a nan akasarin malamai haka suke faɗa wato shine abin da ya fi dacewa tusannu ziyadatu tabkir fi hadha al yana sharhun an-nawawi ala sahih muslim juz'i na 9 shafi na 37 mazhab jumhur akasarin malamai sunna sun ce idan an tafi muzdalifa yi sallar asubahi da a yi sallar asuba da wuri fiye da yadda aka saba a tsawon kwanakin shekara saboda a samu damar zikirin Allah subhanahu wa ta'ala sai matsala ta shida jabir ya ce bayan an yi sallar asuba din nan sun ba hatta a talmasharar haram annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau taguwarsa sai da ya tafi wurin nan da ake kira almasharar haram wato wannan dan tsauni da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده النبي صلى الله عليه وسلم يدعى أو النمجد يفسكنت القبلة ينا تأدعى ينا كبر ينا هيللة ينا ذكر الله to ba lallai bane ya zama sai ka tafi wannan wurin? saboda hadisin ya hadisi ya taho daga Jabir din kansa akwai riwaya da take sahih Muslim babu ma jaa anna arafata kullaha mawqif jabir ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waqaftu hahuna wa arafatu kulluha mawqif wa waqaftu hahuna wa jam'un kulluha mawqif a lokacin da aka tsaya arafa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mutane ni na tsaya a nan amma ba lalle bane kowa ya tsaya a nan arafa gaba ɗayanta wurin tsayuwa ne saboda aka yi sa hukumar saudiya ta sanya manyan alluna manyan alluna waɗanda suke nuna ma ga farkon arfa ga ƙarshen arfa an rubuta shi saboda haka za ka sani in kana cikin arfa za ka gani matukar kana cikin filin arfa cikin ba sai ka tsaya a wurin da annabi ya tsaya ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a nan mustalifa na tsaya amma filin mustalifa gaba ɗayan sa wurin tsayuwa ne saboda haka kar mutum ya dace sai ya tafi inda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsaya illa dai da arfa din da muzdalifa akwai gurare biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar ya ce kada tsaya wanda ya zo cikin hadisin abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce irfu'u irfa'u an batni urala warfa'u an batni muhassir a filin arfa akwai kwarin urana wannan kwari na urana manzo Allah ya ce ku tashi daga wurin kada ku yi tsayuwa a filin a wannan guri a muzdalifa akwai batnu muhassir al-muhassir shine asali gurin da Allah subhanahu wataala ya halaka giwa da abraha ta yazo da ita maka a lokacin da ya rufe rusa ka'aba a wannan gurin yana tsakanin muzdalifa da mina tsakanin muzdalifa da mina ana kiransa al-muhassir in ka zo duba sharhun nawawi ala sahih muslim juz'i na biyar shafi na 31 to a wannan gurin annabi ya ce kada a yi tsayuwa don yana kusa da muzdalifa muza Allah ya ce to kada a tsaya a daidai wannan guri a arafa kuma kada a tsaya a kwarin ƙorana waɗannan gurare guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tsawatarwa a kai wanda malamai sun yi ta magana idan kana duba bayanin manasikul hajji zaka ga kamar bayanin ibn Jami'a cikin majmu'u fatawa yace inna baina kulli mash'araini haddan laysa minhu arfa tana da wani guri da bai shiga arfa ba muzdalifa tana da wani guri da bai shiga muzdalifa ba fa inna baina arfa wa muzdalifa batnu urana tsakanin muzdalifa da arfa tsakanin muzdalifa da arfa aka samu urana shine wadi urana kwarin urana manzo Allah yake to bai shafi arfa ba tsakanin muzdalifa da mina kuma aka samu batnu muhaffir shi kuma bai shafi muzdalifa ba saboda haka kada mutum ya tsaya a waɗannan gudare cikin ikon Allah hukumar Saudiya duk ta sauwake mawuyaci ne mutum ya tsaya a gudun da zai dace ba saboda akwai alamomi ana sanarwa ga iya inda za a tsaya al-imam ya yayi magana akan tsayuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a mustalifa kamar yadda ya zo cikin hadisin Jabir annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a yayi hailala yayi istighfari at-tabarru saboda haka duk abin da ya shafi fikirin Allah yana da kyau kai a wannan tsayuwa ka yawaita addu'a ka yawaita hailala da zikirin Allah a wannan tsayuwar hatta tilawa ta alqur'ani fa hadhihi wazifatu hadha al-yawm wala wa wala yuqassir fi dhalika kada mutun ya gaza kada mutun ya gaza rana ce da ya kamata a same ka da kuzari saboda idan ta wuce sai kuma baɗi saboda ka daure da duk wahalar da za a yi wannan tsayuwar a yi da kai tsayuwar arfa a yi da kai babu jayyadi tsayuwar musdalifa a yi da kai babu jayyadi waɗannan ranaku guda biyu gara basan da suke da shi ba ka samu a tsayon kwanakin shekara in sun wuce an gama sai kuma baɗi idan allah ya ka ta zuwa wanda shine abin da aka fi so mutum ya ringa yi zikirin allah wa yuksiru min hadha dhikr wa du'a qa'iman wa qa'idan kana iya yi a tsaye kana iya yi a zaune yarfa'u yadayhi fi du'a ka daga hannuwanka ka fuskanci alkibla yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wala yujawizu bihi ma ra'sahu amma daga hannuwan karka wuce daidai kanka ka daga hannuwan daidai fuskarka kai ta roƙon Allah sannan ana so kai kai kaɗai ba a jin me kake faɗa sai Allah ka. wannan shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yi a filin arfa haka kuma a muzdalifa manzo Allah baya zikiri ana amsawa a filin arfa baya zikiri ana amsawa a muzdalifa kowa yana zikirinsa da shi kadai wannan ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko manzo Allah bai daga murya ba wanda zaka samu akwai wanda ma suke zuwa filin arfa da ganga wato ba ma shi Allah ya ce ba su ma mutanen da suka zo ya kamata su ji zikirin da za a yi subhanallah ba daidai ba ne ka ɗaga murya a filin arfa wani kuma zai tafi da lasfika duk zikirin da zai yana son mutane su ringa ji shi wannan ba zikirin ya kashi ba ya je talla ne yana tallata kansa ne a san ga wani wani zikiri a bashi kuɗi ka yi zikirin Allah subhanahu wa ta'ala yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yanda Allah yayi magana a cikin alqur'ani wazkur rabbaka fi nafsika kai zikirin Allah a cikin ranka wa tabarruan a same ka da tawali a same ka da tawali ba wai an gama zikiri ka tashi mure ka tashi shi lala zikirin Allah ibada ce don haka ibada ku ana so a samu ne nutsuwa da son abin da kake yi bayan da ka yi shi minti biyar ka kosa ka gaji ba sai abu na ƙarshe jabir bin abdullahi ya ce falam ya zalwa kifan hatta asfara jiddan maza Allah bai bushe ba yana tsaye a filin arfa sai da gari ya haske sosai a filin mustalifa yana tsaye a mustalifa yana ta zikirin Allah sai da gari ya haske kun ga an yi sallar asubahi da wuri an gama sallar asuba akwai sauran duhu manzon Allah ya tsaya yana ta zikiri yana addu'a ya fuskanci alkibla bai bari ba sai da gari yayi haske sosai ba abin da ya rage sai rana ta fito to saboda haka wannan mustahabi yastamirru ala zikri hatta yasfarra jiddak mutum ya ci gaba da zikirin Allah sai gari yayi haske kamar yadda manzon Allah ya yi wannan yana cikin majmu'u fatawa mujallal na 26 shafin gare 37 da shida wala yanbaghi li ahli al-quwwa an yakhruju min mustalifa hatta yatlu al-fajr fa yusallu biha al-fajr duk mutumin da ke da kuzari mutumin da ke da lafiya bai kamata ya bar mustalifa ba ya kwana a mustalifa ay sallar asubahi yaqifu biha ya tsaya a yi zikirin Allah da shi a musdalifa wa musdalifa kulluha mawqif lakin al-wuqufa inda kufa afdal illa dai aiwa a wurin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya din shi ya fi falala amma ba dole bane sai a wannan wurin wa huwa al-makan alladhi yakunu fihi an-nas al-yawm wa qad buniya alayhi bina'un an riga an gina wurin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya shine ake kira Masjidul Mash'aril Haram to tsayuwa ana zikirin Allah har gari ya yi haske sunar mazan Allah ce sallallahu alaihi wasallam jabir ya ce ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yarmi ala rahilatihi yawman nahri wa yaqul a ranar sallah a lokacin da mazan Allah ya bar muzdalifa ya tafi jifa jabir yana ba da labari ya ce na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa lita'khudhu manasikakum lallai ne ku koyi aikin hajjin ku daga nawa fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhi saboda ban sani ba tana yiwuwa bayan wannan hajjin nawa ba zan sake yin wani hajji ba a rayuwata manzo Allah ya gaya ma duniya hadisin yana sahih muslim babu istihbab rami jamratil aqaba yawm an-nahr rakiban wanda shine alama da take gwada manzo Allah yayi ban kwana da mutane kamar yadda al zama ya faɗa a sharhin hadisi isharatu ila tawdihihim wa ilamihim bi qurbi wafatihi manzon Allah ya sanar da duniya yana mutu ban kwana mutuwarsa ta kusa wa hafsihim ala al bil aqdi anhu wasiyar da ya mutu shine ku koyi ibadar ku daga nawa don fa ta yiwu baɗi ba za a yi da ni ba ku koyi ibadar ku daga tawa saboda haka yasa malamai suka ce idan kana son hajjinka ya zama na kwarai to yi kokari ka karanta yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikin hajjinsa duk abinda manzon Allah ya yi kai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kai to in kai zaka samu lada cikakkiya saboda ka dace da sunnar manzon Allah mutane kamar yadda ibn Taymiyyah yake cewa bai kamata mai kuzari ya ƙi kwana a musdalifa ba lafiyayye namiji ko mace lafiyayye namiji ko mace bai kamata ya ƙi kwana a musdalifa ba saboda ne saboda ibadar da za a yi a musdalifa darajanta yana kusan ibadar da aka yi a arfa tsayuwar arfa da tsayuwar musdalifa suna kusan su samu falala iri guda akwai hadisin bilal annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma bilal gada ta jam'in a lokacin da ya tsaya gari ya yi haske rana ta kusa fita sai mazan Allah ya ce ya bilal afkicin eh, nasa au an nasa ya kai bilal ka je ka ce wa mutane su yi shiru sun makala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah tafawwala alaikum fi jam'ikum haza. lallai Allah subhanahu wa ta'ala ya muku falala haduwar da kuka yi a wannan fili na muzdalifa Allah ya muku wata kyauta Allah ya muku wata gara bata barin gaya muku ba wahaba musi'akum li muhsinakum wanda yayi aiki yayi kuskure to a dalilin wadanda suka dace shi ma an gafarta masa wa a'afa muhsinakum ma kuma duk wanda ya dace da sunnata wanda ya yi aiki da kyau to zai Allah ya amsa mar duk abin da ya roka a wannan tsayuwar manzo Allah ya gaya wa duk wanda ya kwana a musalifa wanda ya samu tsayuwar haka kaga ashe tsayuwar tana da falala Allah ya biya Allah ya amsa addu'ar da bukatun waɗanda suka tsaya a filin mustalifa waɗanda suka roki Allah subhanahu wataala bayan annabi ya faɗa wa mutane haka sai ce idfa'u bismillah to yanzu mu bar mustalifa da sunan Allah sai aka bar mustalifa an gama ibadar da za a yi a wannan zango hadisin yana sahih sunan ibn majah kitabul manasik babu al-wuquf bi jam'in kuma hadisin ya inganta yana silsilatu sahiha hadisi na 1624 Ah, don haka kwana a musdalifa ga mai lafiya da kuzari gaskiya ba karamar falala ba ce abin mamaki ne mutum ya tafi arfa ya tafi aikin haji ka kashe kudi mai yawa amma kwana musdalifa ya gagare ka da yawa akwai waɗanda suke yanka dabba sai ya dawo daga aikin haji sai zo mana tambaya to ni dai na saba ka'idoji da barin kirga raguna nawa ne zan yanka kwana musdalifa bai yi ba Ka ga rago guda zama amina bai yi ba jifa kaza bai yi ba sai a kirga ragunan sai kira kudi ya biya a maka sai shigo jirgi dawo saboda yana da kudi to me amfanin zuwanka aikin hajji me amfanin zuwanka aikin hajji ka daraja ibadar Allah saboda ka samu karfin imani bai kamata mai kuzari ya ki kwana a muzdalifa bai dace ba duk da cewar bai shafi aikin hajjin ka ba illa ne kawai fidiya da zaka bayar to amma idan akwai uzuri fa idan akwai uzuri wannan ko ragon ma ba za a yanka ba wannan malaman sunna sun tabbatar da haka aka Aka sarin malaman suna sun ce idan akwai uzuri don akwai waɗanda za a tafi musdalifa rashin lafiya ya tsananta ya zama dole a wuce da su asibiti wasu ma sai makka sai an kai su asibiti makka wannan kuma babu laifi larura ce idan akwai larura da ta hana mutum ya kwana a musdalifa fala dama alai ko ragon ba zai yanka ba saboda Allah baya kan musulmi da abin da bai yi shi da gangan ba tarkul wuqufi bi mustalifa jaizun li usri wannan yana cikin littafai da yawa kamar kitabul majmu' na al-imam an-nawawi a mujallal 8 shafin 178 da mawahibul jalil wanda littafin masabar malikiya yana mujallal 3 shafin 120 من ترك النزول من غير عذر حتى طلع الفجر لزمه الدم wa man tarakahu li uzrin fala shay'a alai wanda ya bar kwana a muzdalifa babu uzuri to dole sai ya yanka rago wanda kuma ya bar kwana muzdalifa saboda wani uzuri shi babu wani ragon ma da zai yanka babu wata fidiya a kansa akwai mutanen da shari'a ta yadda kada su kwana a muzdalifa su wuce wannan hadisin da ke bayani akan su yana cikin wannan babi nan gaba insha Allah ta'ala za mu so gare shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك